Rahim. Ƙarshen ƙiyayya. Babi na takwas. La'asar ce Sakaliya Samiha ta fito daga gidan. Kammala tuƙin tuwonta kenan sauri take yi ta koma gida ta watsa ruwa. Saboda zafi da ya addabe ta. Tana fitowa motar baba na tsayawa. Ta ɗan matsa don yi masa sannu da zuwa. Ya miƙa mata wasu manyan ledoji guda biyu. Shigar min da waɗannan ciki ki zo yanzu. Ta ce to ta karɓa da sauri ta kai ta dawo. sai ya ce shiga mu je asibiti ke kadai ce ba a taɓa zuwa da ke ba ba ki taɓa cewa za ki bi ni ba saboda ƙauyanci irin naki ya karasa maganar yana murmushi ita din ma fuskar ta a sake ta ce to na je na canza kaya a sauri nake yi shigo kawai ta canza wannan dan rainon hankalin kam tsaf din kama yana maka wani kallo kamar ya ga kashi bare yanzu da riga da skirt ɗin da ke jikinta ya sha kwalli da garin tuwo hijab ɗin ne ma da ɗan dama-dama tun da ba da shi ta yi aikin ba ta sa gefen hijab ɗin tana goge fuskar ta da ta hanga jikin miro madubin motar tana na san mai maiƙo da ita kan ba yacce ta iya tun da baba ya ritsa ta da ba abin da za ta bari ya je yana mata kallon raini abin da ta sa wa kanta komai ya yi mata sai ta rama tunda ba wanda ya san wanda ya fi wani a wajen Ubangiji Mahalicci. To, ni dai wallahi ku yi haƙuri wannan feji ni kaina ban fahimta ba, ni dai gani dai, kai Allah ya kyauta. Abba ne a gaba tana bin bayan shi har zuwa lokacin da suka shiga. Yana kwance a tsakar gadonsa ya amsa sallamar baba, bai kula da Samiha ba, saboda ita bata yi sallama ba, ta dai samu waje ne ta rakuɓe. Ya gaida Abba ya amsa yana jiki sai kuwa ya waiwaya. Matso mana Samiha ki gaida yayanki. Ya ɗago da sauri kamar wanda aka tsikara jin an ambaci Samiha, ita ɗin ce kuwa, cikin ƙoshin lafiya ba wani abu da ta sauya, bai san lokacin da ya sake murmushi haɗe da ajiyar zuciya ba, lamarin da ya bata mamaki kenan. Ba don kada ta yi masa ƙarya ba da ta ce ita dai ba da taɓa ganin murmushinsa ba a iya rayuwarta, Wannan ya bata ta ƙarfin gwiwa, haɗe da idan Baba ya tsare ta da shi ta ce, “Yaya jikin?” “Na samu sauƙi Samiha, ya makaranta kina zuwa kuwa? Ki mai da hankali kin ji kada ki biye wa ƙawaye, ki yi karatu sosai.” Duk surutun nan daga tambaya har 'yar nasihar da yake mata ba ta ce masa ƙala ba. Idanun ta sa tana kallon ƙasa, makiri mayaudari, yau kuma halin kirki ka aro, ganin Baba abin ma ba tsari. da halin aro ne ya ma rasa na kamawa. Abin da take faɗa a zuciyarta kenan. Kamal na fitowa ya sa ya dinga fitowa da lebukan kwali da na jarka, haɗe da firid da kazar da ya sa aka siyo masa ɗazu. Duk ya ce a ba wa Samiha ta je su ci da ƙannanta. Abba na ce ko ba kwa ci ne kullum sai an tafi da kayan gida. Kamal ya ce muna ci yawan jama'ar da suke zuwa ne kuma kusan kowa da abin da zai kawo. Shi yasa suka yi mana yawa. Har mota Kamal ya kai mata. Mama ta baje kayan tana taka so kowa ya ɗauki nasa yana ci, amma ban da Samiha, tana kwanci a kan tabarma a ɗaki ta yi shiru, kowa yana cin nasa. Ahmad ya dubi Samiha, "Yaya ba kya ci na cinye naki?" Ta ɗaga masa kai, "Ci na bar maka." Mama da ta kai ayaba bakin ta sai ta tsaya tsaf tana kallonta da mamaki, saboda sadar halin Samiha masoyiyar nama ce, musamman ma kaji, haka ma lemu da dukkanin kayan furit. amma yanzu ta ce ba ta ci, har za ta yi magana sai ta fasa ta ci gaba da cin ayabar. Ko kaɗan Samiha ba ta yi sha'awar cin komai ba, duk da abubuwan buƙatar ta ne. Tsana mai tsanani take nuna wa Faruk da duk wani abin da zai fito daga hannunsa. Ta sani yaudarar da ya saba wa iyayensa, amma ba ta da maƙiyi da wanda yake son ya ƙuntata mata sama da ita. Ahmad ne ya ɗaule min yana sha, mama ta daka masa tsawa. kai wani iri ne da baka san gatse ba dan ta ce maka ka ɗauka sai ka ɗauka sami'a ta jiyo tana murmushi ba gatse na yi masa ba su ɗauka su ci ni ba na jin daɗin shi ne ba na jin cin komai yanzu mama ba ta sake cewa komai ba har yaran suka ɗauka suka soma rabawa kwanaki na ta wucewa cikin nasara da samun sauki. Faruk a yau ne likita ya ba shi sallama. Shiri ake da farin ciki duk da har yanzu ba ya iya taka ƙafafuwansa, sai dai a tura shi a walciya. Duk da akwai tabbacin da likita ke bayarwa na cewar zai taka kafafuwan nasa nan ba da jimawa ba. Haka ya dawo gida cike da farin cikin samun nasarar sake kasancewa a raye. Ba kowa a gidan duka yaran gidan sun tafi makaranta, sai su Bashir da Kamal da suka gama gyara masa ɗaki, suka tura shi zuwa ciki. Ya tuna da lokacin da ya bar ɗakin nasa cikin ƙoshin lafiya, wasu ƙwalla suka zubo masa. An gyara ɗakin sosai tare da buɗe wata ƙofa wacce za ta iya sada mutum zuwa cikin gida. Ya san Abba ya yi masa hakan don ya samu sauƙin yin wasu abubuwan. Kulawar da Baba ke masa na ƙara kwantar masa da hankali. Abokansa suka shishigo yana sake tabbatarwa da cewar Baba ya yafe masa, kuma har yanzu matsayin shi na nan a cikin zuciyarsa. Abokansa suka yi ta sintirin zuwa yi masa barka da fitowa, suna ɗebe masa kewa sosai, sai ma da aka taso 'yan makaranta ƙannensa kaf a ɗakinsa suka sauka, ko kayan makaranta da ƙyar ya kora su suka cire, yanda yake jan su sosai a jiki abin na yi musu daɗi. Duk abin da suke so ba sa shayin tambayarsa, ko ba shi da shi sai ya bayar da kuɗi an siyo shi, har sallah tare da shi suke yi. Lokacin da su Samiha ta turo gate ta hango ƙofar ɗakin shi a buɗe ga kuma hayaniya, sai ta ji duniya na neman yi mata zafi, ta harari ƙofar wai su masu baƙin hali an dawo, shi ya sa Baba yake ta yi masa gyara, ashe ya kusan dawo. Mayaudari mai baƙin hali, sai a ji daɗin ebo 'yan mata a gaban Baba, kuma ana nunawa kamar wani salihin. Ta ja dogon tsaki tana hararar ƙofar ta wuce wajen. Ta dinga sauri ta kammala aikinta kamar kullum ta wuce zuwa makaranta. Tana jiyo hayaniyar yaran na cewa malam ya zo har cikin ranta tana jin farin cikin kasancewa da malam yadda yake yaba mata akan karatu. Sai take jin kanta a wani matsayi mai girma take kuma ƙara himma saboda samuwar ƙarfin gwiwa daga wajensa. Yau ma wani assignment ya bata ya ce in kuma ta cinye tana da muhimmiyar kyauta, tana kuma ji a jikinta ta cinye, shi ya sa ta cika da zumuɗin zuwa, tana gamawa kuwa ta ɗauki jakarta dama hijab ɗinta na jikinta, ta shiga da sallama, murmushi ɗauke a fuskarta, malam ɗin ma murmushi yake yana kallonta kin makara zo ki karɓi hukunci, ta durƙusa har ƙasa ga malam, in so samu ne a yi min afuwa ba da son raina na yi ba. an yi miki je ki zauna, amma kada daɗin baki kawai take yi, kullum sai ta makara ba ka dukanta. Faisal kenan, ɗaya hukuncin duka jiya da ya makara. ai ita ai daga cikin gida take kai kuwa ai ina kallon ka kana wajen kwallo malam fa da wata a ƙasa kaga wani kallo na musamman da yake yi wa Samiha Faisal ne yake wa Muhammad son suka kaure da hayaniya, duk akan tsakanin Samiha da Malam ne, inda shi kuma Malam ya mai da hankalinsa kan rubutun da yake yi musu akan kan allon tajwid. A wannan bangaren tare suke tafiya da su, Muhammad, domin kusan sa'annin Samiha ne, Muhammad sati guda ne ya bata inda ita kuma ta ba wa Faisal wata biyu. Sanin juna ne na sosai ba wata jituwa a tsakaninsu, musamman Faisal. Gara Muhammad, tunda shi halinsa miskili ne bai fiye magana ba, baya shiga harkar kowa. Kai Faisal shi ka gaya mana haruffan izahari guda nawa ne? Ajin ya yi tsit yayin da Faisal ya miƙe, sai dai ya gagara ba da amsa, banda kalle-kalle da yake yi, har da waiwaye. Marwan wanda yake neman inda zai ga amsa. ba Malam kaɗai ba har Faruk da ke zaune a cikin wilciya yana kallon su, sai da ya dara. Malam ya dube shi, tun da ka kasa bari Samiha ta tuna maka, ba su yi nisa ba a wannan ɓangaren, saboda a waccan makarantar gaba ɗaya ba a yi musu ba, a wajen malam suka soma, amma ko daga bacci aka tashi Samiha ta kawo su, sabida nanatawar da malam yake yi, ba ita kaɗai ba. Kusan duk yaran in ka ɗauke Faisal shi ma yana da ɗaukar abu, matsalar shi saurin mantuwa, ta faɗe su, ya ci gaba da yi mata waɗansu tambayoyin tana ba shi amsa. Tafin da suka ji daga baya ya sa su jiyowa gaba ɗaya. ya Faruk ne ya gangaro wilcaya ɗinsa ya shigo ajin. Malam na cewa wannan shine bambancin kada sami Samiha Faisal. Duk makarar da take yi tana iya haddace abu nan take da an biya mata. Kaga dole a yi mata uzuri tunda tana mai da hankali. Kai ma wasa ne ke yawo a kanka. Tun da Faruk ya shigo annurin fuskar Samiha ya ɗauke gaba ɗaya, farin ciki, walwala, nishaɗi da ke tattare da ita gaba ɗaya ya gushe. Duk tambayoyin da yake yi da yawan tambayar da Samiha ke damun shi da ita, ya ji ta shiru, kamar ma ba ta a ajin. Yana kula da yadda ta yi kicin-kicin ta haɗa fuska, kalar da bai taɓa gani a tare da ita ba. Ya ɗan yi murmushi a zahiri cikin ransa, na daɗa jin ƙaunar yarinyar. Wani sirrin ta wanda komai nata yake yi masa kyau. duk da 'yar damuwa da take cikin rashin ran shi, ya fi surutun da Faisal ke yi mata ne ya ɓata ran shi, don shi ma da kansa ya ji yana cewa, wannan ƙazamar ake haɗa ni da ita, ya ji ciwon maganar amma ya basar, saboda ya kula da Faisal kan shi rawa yake yi, duk wani duka da yake masa ba shiga jikinsa yake yi ba. Faruk ma da ya ɗora idon shi a kanta yake kamar karɓar harara. lokaci zuwa lokaci, yadda ta ɓata fuska abin na damunsa, ya kula ganinsa ne ya janyo haka, kawai sai ya ji jikinsa ya yi sanyi, zuciyarsa na suya, ya tura kujerarsa ya fita, ko kaɗan bai taɓa jin ƙaunar yarinyar ba kamar yadda ya kula da ƙiyayyarsa ce fal a cikin idanuwanta, abin da ya sa yake son shige mata da bi Bibiye neman gafarar ne, ya san babu wata hanya da zai samu ta gafarta masa sama da ta samu kulawa, shi kuma a wajensa kafin ya furta mata kalmar neman afuwar ba wai yana girman kan neman ta ba ne, illa iyaka ya kula da irin taurin kai da tsananin ƙiyayya a tare da ita, na ba abin mai wahala a wajenta ta sake yi masa wata mummunar addu'ar bayan ta bi shi da cewa ba za ta yafe ba. Wannan shi ne abu mafi tsoro a wajensa, domin ya ga yadda abubuwa suka zo masa da gaggawa, cikin sakayyar haƙƙinta, ga shi har yanzu yana ji yana gani yana neman rasa ƙafafuwansa, tunda ba ya iya tsayuwa a kansu, komai sai dai a yi masa. 'Yan gidansu yana ganin gafarar ta ce ta rage masa a yanzu, ya samu ko Allah ya sassauta masa, ya samu ƙafafuwansa cikin salama. mugun hali ya ƙare maka akan kan walciya, shi ma ha'inci iyaye sai a ci gaba da ha'intar iyaye, yanzu na ga wacce za ta zo ka rungume ta a kan wannan kujerar, abin da take rayawa kenan cikin zuciyarta, lokacin da yake gara kujerarsa ya fita daga aji, ta ƙofar da ya fito, don tunawa da abin da ta gani a wancan lokacin. Tun daga ranar bai sake tunanin shiga wajen karatunsu ba, har sai da hakan bai hana shi jiyo muryoyinsu ba da suke karatun ba. Ya sake samun sati huda a gida amma kafa ta gagara takawa, ba shi kaɗai ba har Abba abin ya dame shi, tunda likitan ma ya yi mamakin rashin takawar tashi, tunda ba wani abu da ya nuna cewa an samu matsala a wajen aikin da aka yi masa, cewa dai kawai ya yi Ko Faruk na tsoro ne, ya cire tsoro ya sa ƙarfin zuciya, in sha Allah zai miƙe. Ya rasa irin ƙarfin zuciyar da likita yake son ya yi, shi ko kaɗan baya jin tsoro, kamar yadda likitan yake faɗa. To. Ƙafafun ne kawai ke yi masa wani irin abu da zarar ya ɗora su a ƙasa, da niyyar miƙewa ba sa iya ɗaukar shi. Yau ma Baba faɗa ya dinga yi masa wai shi ne baya gwadawa. Hankalinsa ya tashi sosai, ya rasa yadda zai yi. Dama cikin kwanakin nan yana cikin damuwar rashin Kamal da yake taimaka masa. Ya koma makaranta. Sabon yaron da Baba ya ɗauko masa kuma ya cika yawo ga shi ƙazami, baya iya gyara masa ɗaki da kyau. Yadda ya ji Baba na faɗa kuma sai ya kasa kawo masa ƙorafi a kan Mu'awiya, yana zaune bakin ƙofar ɗakinsa, komai ya yi masa zafi, tarbi ne a hannun shi yana nana ta istighfari, kamar kullum, lokaci zuwa lokaci yana share ƙwallar idonsa. Samiha ta turo gate ta shigo, suna hada ido ta dauke idonta ta ci gaba da tafiya. Ya sani ba ta da niyyar gaishe shi, bare yayi yi masa sannu. Ya daga hannu ya kira ta, ta juyo ta kalle shi, ya tabbatar ta ji sai ta dauke kanta ta ci gaba da tafiya. Bai ɓata lokaci ba ya ci gaba da binta, yana kallo ta shiga gidan, ya tsaya a daidai inda take wanke-wanke. Ya sani dole ta zauna a wajen, yana jiyo ta tana shara har ta kammala ta zo kamar ma bata san da mutum a wajen ba, haka ta zauna ko kallon inda yake bata yi ba, yana nan bakin sabuwar ƙofar da aka buɗe masa, wacce take daidai wajen da take wanke-wanke, har sai da ya kula ta kusan gamawa sannan ya ce, Samiha Aiki zan ɗan saka ki don Allah ki gyara min wajen nan, duk ya hautsi ne sai kamar ta yi masa banza, amma da ta tuno da wani abu sai ta ɗan yi murmushi sannan ta ce to, ya ji sanyi har ya yi ɗan murmushi. Ba fa kai kaɗai ka iya wulaƙanci ba kowanne gwani ne, sai in ɓata za ka ga gyara. Abin da ta faɗa kenan cikin muryar ta ƙasa-ƙasa, da bai ji ba, shi kuwa har ya fara murmushi, ta bi bayansa zuwa cikin ɗaki. ta karewa ɗakin kallo, lallai dole ya buƙaci taimako, ɗan ƙaƙalan masifa, cikin irin wannan shirgin ganin ta tsaya ta yi shiru ya sa shi tunanin cewar ko ta rasa ta ina ma za ta soma ne, ya ce kin ga ki fara da kwashe kayan kan gadon nan, ki mayar da su wardrobe, ta dubi kayan da gani daga wanki aka kawo su, ta haye gadon. har da takalmin ƙafarta, sai lokacin ya kula ashe har da takalmi ta shigo masa ɗaki, ya yi yayi kayan take yi tana hautsinawa kamar shirgi, da sauri ya ce, ku ne fa, ki bi hankali da Ganin ta ci gaba da yi kamar zuga ta yake ya sa ya fahimci cewar da gayya take, sai ya shiru kawai ya saki ido da baki kamar wani wawa. Ta gama tattarawa ta yaye ba ta cusa a wardrobe, sannan ta jiyo tana kallon sa, yanda ya mutu a tsaye yana kallon ta Na gama sai kuma me, duk abin da kika yi ya dace ki Ya juya zuwa bakin kofa kawai yana kallon wani irin tukukin bakin ciki ne ya tsaya a kirjinsa lalle yarinyar nan al'amarinta mai girma ne, sai kuma ya ji ba zai iya tsawatar mata ba, ya bar ta ta yi yadda take so, in dai hakan zai sa ta ji sanyi a ranta. Tun abin na ba shi haushi har ya soma ba shi dariya, ganin har da kafa bal take yi da komai na gurin. Ta gama hautsi na gurin, sannan ta juya da ta ko dube shi ba saboda yi kawai take amma gaban ta faduwa yake, har sai da ta fito ta dafa kirji tana mai da numfashi. Tun daga ranar bai saki gigin sa ta kowanne aiki ba, rayuwa ta ta masa fiye da zatansa musamman ranar yau. da ta kama ranar da aka daura auren Humaira, wacce ta zama ranar da aka sanya ranar bikinsa da ita, ba ta canza ba, sai dai shi ɗin da aka canza. yayi kukan zuciya ya yi na sarari, amma duk basu magance masa ba, Takaicin da yake ciki har ya dangana ya fito da nufin shan iska. Su Samiha an ci kwalliya sosai duk da ba wani ɗasawa suke da amaryar ba, amma dai ta yi shirin zuwa ko don ta kashe kwarkwatar idonta, ta hango alamun Faruk yana wajen, sai ta fara magana kamar wacce aka kira a waya. "Eh, bikinta ake yi Humaira ba? A'a, ba shi ne mijin ba, shi ai ya samu matsala a kafarsa. shi ne aka fasa da shi. Duk abin da take faɗa yana jinta ya kuma san da shi take yi. Zaman gurin ya yi masa ƙunci, fita yake so ya yi daga gidan amma ba hali, saboda babu wanda zai kai shi ya dinga jin matsanancin marmarin sigari, wadda rabon da ya sha ta tun kan ya kwanta ciwo, ya kuma yi alƙawarin barinta har abada, sai kawai ya idon sai yana nana ta hamdala da neman sauƙi daga Mahaliccin mai da ƙasai, yana nan a kwance kamar daga sama, sai ya dinga jiyo muryar mamansa, ya miƙe da sauri ya zauna, ita ɗin ce kuwa, kai kaɗai ne? ta faɗa tana lalaban gurin zama. duk sun fita nema mama sannu da zuwa, yauwa ni ma daga gurin bikin nake na ce bari na leƙo ka. Ta karanci tsananin damuwa a fuskarsa, dama ta tsammaci haka, shi ya sa ma ta zo gare shi, amma ta nuna masa ba ta gane ba, ta dai miƙe ta soma gyara ɗakin da ya yi kaca-kaca, tana cewa, haka Ma'auya yake barin gurin nan wannan idan aka yi baƙi ai sai a ji kunya. Shi dai ya kasa cewa komai sai ido kawai da yake binta da shi, har ta kammala ta zauna. Hira suke irin mai saukar da natsuwa da kwanciyar hankali, har zuwa yamma da ta soma jin hayaniya, alamun sun fara dawowa daga gidan bikin. Ta miƙe tana rataye jaka, Faruk bai yi aune ba sai ga hawaye wani na bin wani, akan kan har ya so ya karya zuciyar Mama. Da sauri ta fita don ba ta son ya ga nata hawayen. A gidan su Samiha ta nufa, dawowarsu kenan su ma daga gidan bikin. Samiha ta miƙe da sauri ta rungume ta. mamansu na cewa kar ki kada ita mana. Sun gaisa sannan suka taɓa hira, duk dai wacce ta shafi ciwon Faruk. Daga ƙarshe Hajiya Haula ta yi kiran Samiha ta ce, Zan tafi don Allah Samiha ki dinga kulawa da yayanki. Kina ɗan gyaggyara masa ɗaki da duk wasu abubuwan da kika san ba za su fi ƙarfinki ba, saboda yanayin da yake ciki. Yau ya tayar min da hankali na To mama ki dawo mana. To Samiha zan dawo amma ki yi ƙoƙarin yin abin da na saka ki kafin na dawo ɗin. Samiha ta saki murmushin jin daɗi. Zan yi mama insha Allahu zan yi duk abin da kika ce. Wace rana za ki dawo? Mama ta yi murmushi. Daɗi na da ke zumuɗi. In Allah ya nufa ai zan dawo. Idan kina buƙatar ɗaukar kuɗinki na banki ki tambayi Faruk ko Bashir su baki makullin ɗakin ki ɗauka. A'a mama, ni ba yanzu zan yi amfani da su ba sai kin dawo zan ci gaba da tarina. Mama na murmushi ta fita. Ita kam Samiha murna take da ɗaukin mama za ta dawo. don ta tabbatar da cewar mama ba ta faɗa mata magana da wasa. Idan ka ji gangami, to tabbas akwai labari. Ina amare, ina uwar gida, kai har ma da ‘yan mata masu tasowa. Hakika mata da kwalliya aka samu. Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku ta luwai-luwai, ki zama HRS kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna 'yan MB kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulin mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yakar ƙurajen fuska da dattin fuska. Ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba, ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB, fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. Sannan kuma sabulunmu baya bleaching. zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yakar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nankarwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata ku yi kokari ku yi amfani da mp cikin sati biyu zai share muku hawayenku ga masu buƙatar wannan sabulu na mp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 tara biyar tara biyu.